sahabbansa radiyallahu anhu sannan ka san matsayinsu malam ya ce a zantuttukan magabata duk mutumin da ya zanto yana fada da sahabbai to wannan ba musulmin kirki ba ne don haka dole in har kana son annabi alaihi salatu salam dole ka girmama mutanen da suka mu'amalance shi radiyallahu anhu to yau insha'a rabbi za mu tashi a darasi na ɗari da hudu mala ya ce faslon rabewa wa min irvami yana daga cikin girmama shi wa ikbari da kuma girmama shi irvamo jami'ai asibadi wato girmama dukkanin abin da ta sanadinsa ne suka ratayu da shi alaihi salatu wasalam wato duk abin da za a ce ta sanadinsa ne misali abubuwan aka san wane ko aka martaba wane to dole a girmama su misali irin kamar su hamza irin su aliyu irin su aqil abbas radiyallahu anhum dole a martaba su saboda ta sanadinsa ne suka samu girma ana fahimta ko wa ikramu mashahidi haka kuma dole a martaba wuraren da ya halatta alaihi salatu wasalam a ce misali annabi alaihi salatu wasalam ya halarci wuri wani iri kaza dole a martaba wurin wa amkinatihi da wurarensa min makkata wal madina da daga garin makka ne koko madina wa ma'ahidihi da wuraren da ya alkawaranta kamar irin misali masjid quba ya tabbata a cikin sahihin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yakan ziyarci wannan masallaci ana fahimta haka kuma masjidul qiblatain yakan ziyarce shi don haka sai a martaba irin waɗannan wurare wa malamasahu haka da abin da ya taba shi da hannunsa sallallahu alaihi wa sallam au urifa bihi koko aka san wani abu da shi dole ne a martaba waɗannan abubuwa وروي عن صفية بنت نجدة الرويت دغ صفية بنت نجدة رضي الله عنها قالت تاجي كان لأبي محظورة قصة أبو محظورة رضي الله عنه ينا ديرك تكما سكرا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سلة حاصل ما ينا ديرك تكما سكرا مفركين كرا سلم ما an fahimta kuma ya dinga kiran sallan har yaransa ma suka gaji kiran sallan da jikokinsa ya rasu hijira ta hamsin da tara to wannan hadisi imamu kotni rahimahullah shi ya rawaito wa in kana hadisin bai inganta ba saboda akwai wasu mutane kamar musa bin mas'ud malamai sun yi maganganu a kansa wa ayyub bin sabit da ayyub dan sabit duka waɗannan mutane malamai sun tabbatar da cewa mutane ne masu rauni don haka hadisin bai inganta ba to shi abu mahzura din radiyallahu an ya kasance yana da qussa wato gashi tattararren gashi fi muqaddami ra'si a magabacin kansa an fahimta gashi ne zai tattaru a kansa idza qa'ada idan ya zauna wa arsalaha ya turo da kansa asabatil ard wannan gashi yakan zo ya tabi ƙasa saboda yawansa faƙilala sai aka ce da shi ala tahliquha shin me zai hana ka aske wannan gashi faƙala sai ce lam akun billazi ahliquha ni ban zama wanda zai aske wannan gashi ba wa qadima saha rasulullah alhali annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ya taba taba wannan gashi nawa da hannayensa masu albarka ana fahimta hadisi ne wanda yake bai inganta ba wa kana fi qalansuwati Khalid ibn al-Walid sha'rat akwai gashi a cikin hulan Khalid dan Walid radiyallahu anhu shi ma hadisi ne wanda bai inganta ba min sha'rihi na daga cikin gashin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa saqatat qalansuwatu wannan hula ta Khalid radiyallahu anhu sai ta fadi fi ba'd hurubi a wasu daga cikin yaƙoƙinsa fashadda alaiha sai ya matsa kwarai akan neman wannan hula shaddatan tsanantawa an kara alaihi ashabun nabi wanda sai da sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka musa masa ya zaka matsa saboda hularka ta faɗi kasra ana fahimta kasrata man qutila fiha wato saboda tsananin waɗanda aka kashe na daga cikin sahabbai suka matsa mashi me yasa zaka rike wuta haka ka hura wuta sai an dauki hula kuma ana ta kisan mutane fa qala sai ce lam af'alha bi sabab alqalansuwa ni ba na matsa bane a cikin wannan yaki saboda wannan hula ba a'a bal a'a lima tadammanathu min sha'rihi saboda abinda hular ta kunsa na gashinsa ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li'alla uslaba barakataha domin kada a sance mani albarkata wa taqa fi aidil mushrikin sannan ta auka a cikin hannun mushrikai wannan shine dalilin kawai da yasa ni na matsa kwarai ina so sai na kwato wannan hulata ana fahimta to hadisin wa in kana bai inganta ba za dai mu ga wato martabawa da sahabbai radiyallahu anhum suke yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam warasa ibn umar wa ru'ya ibn umar an ga abdullahi dan umar radiyallahu anhuma wadi'an yadahu ala maq'adin nabi yana mai daura hannunsa a mazaunin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min al-minbar inda annabi ke zama akan minbari alaihi salatu wassalam sun mawaba ha sannan sai ya ɗauki hannun nasa shi abdullahi ɗan omar radiyallahu an huma sai ya iza hannun alawajihi a fuskarta. wali haza kane malik radiyallahu an layar kabu bilmadinati dabba ci isa aka rawaito daga imamu malik allah ya ƙara masa yadda baya hawa dabba a cikin garin madina to shi wancan harisi na abdullahi ɗan omar ibn sa'ad rahimahullah shi ya rawaito a littafinsa tabaqat amma hadisin bai inganta ba saboda a cikinsa akwai mutane guda biyu waɗanda ba a san ko suwaye ba to kasantuwan ba a san ko suwaye ba hadisin la yasihhu al-istidlalu bi baya inganta a kafa hujjar shi ana fahimta wa kana yaqul imamu malik radiyallahu an ya kasance yana cewa astahyi min Allah ina jin kunyan Allah subhanahu wata'ala an ata'a turbatan in taka wata ƙasa fiha wacce a cikinta rasulullah akwai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a kwance a cikin wannan ƙasa bi afiri dabba da kofatun dabba ba zan iya ba wa ruwiya an an rawaito daga imamu malik رضي الله عنه أنه وهب للشافعي قراعا كثيرة ya ɗauki dawakai alkura shine dawakai doki ya ɗauki dawakai ya baiwa imamu shafi'i radiyallahu anhuma kyauta kana indahu dawakan nan sun kasance a wurinsa ne shi imamu malik radiyallahu an faƙala shafi'i sai imamu shafi'i ya ce rahimahullah amsik minha dabba ka rike dabba guda ɗaya daga cikin waɗannan dawakan ya za ka kwashe dawakai masu yawa haka ka bani ya kai imam faƙal fa'ajabahu bi misli hazal jawab sai imamu malik radiyallahu an ya ansa ma imamu shafi'i rahimahullah da irin wancan martani da ya maida ma da wani ana fahimta wani irin martani ne kenan cewa ba zan iya hawa dabba da a garin da annabi alaihi salatu wassalam yake kwance a cikin wannan gari ba amma sai ka duba ka ga <clears throat> wai mutum ne za a biya masa kuɗi ya yi takanasta kano ya tafi saudiya ko makanta ko madina saboda yanke aljihun mutane in su irin waɗancan shi dabba ba zai iya hawa ba to ina ga mummuna aiki to sai a zo wani na bar labari wasu gungun mutane ya san su kusan goma a kawo kawai sai a biya mutum kuɗi musamman ya tafi saudiya da makanta ko madinanta ko judda ko ma duk inda ya samu kawai dinga sane na yanki aljiyo kana sauka za a anshe passport kuma target za a baka ana so ka samo kaza Kamar za ka tafi aikin alkhairi na ba baku labarin wata hadisa da mahaifina ke ban labari a kanta an yana sauraron rediyo kawai sai aka haka ita wani mutum ne dan siyasa yana neman kujera sai aka ce ai maganin wannan abu shine ka tafi saudiya sai ka je ka halarci ka'aba kana kallonta tana kallonka to sai ka zo ka dinga luwafi kana karanta ayatul kursi akan wanda kake luwafi da shi wannan kujera kai ka tafi kana wancan aiki shi kuma malamin da ya bashi lakanin zai dinga nashi aikin anan ce wannan kujera babu yadda za a ta maka to kun ga dole ƙasa ta jirkice ƙasa ta shiga halin da take ci. saboda abu ne da kuka sani sunnar Allah subhanahu wa ta'ala shi idan mutum ya yi laifi ba shi kaɗai asarin laifin ke shafa ba har ɗan ba ruwanmu saboda shi mutum shi yake faɗa da wanda yake faɗa da shi amma wanda bai faɗa da kai bai na ruwanka da shi to sunnar Allah wa taqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wanda ya laifin ba shi kadai ainihin musibar take samu ba malami ana fahimta wa ruya wa qad haka abu abdurrahman as-sulami abu abdurrahman as-sulami rahimahullah ya rawaitu an ahmad ibn fadluwai az-zahid daga ahmad dan fadluwai mai tsananin gudun duniya wa kana min al-ghuza ar-ruma shi ahmad dan fadluwai ya kasance yana daga cikin mayaka kuma masu harbi sun iya harbi kwarai annahu qala ya ce ma masastul qausa biyadi ban taba shafan baka da hannuna ba illa ala tahara face sai ina kan tsarki منذ بلغني tun san da labari ya ishe mani annan nabiyya cewa annabi sallallahu alaihi wa wa sallam akhadha alqausa ya rike baka ainihin da hannunsa to don haka ni ma tun da na samu labari cewa ya rike da hannunsa to saboda girmamawa da irin aikin da shi annabi ya yi alaihi sallam kuma ba na rike ta sai dai ina kan ainihin tsarki wa qad afta malikun fi man imamu malik radiyallahu an ya ba da fatawa a cikin wani mutum da ya ce turbatul madina radiyya ƙasar madina wato ƙazantatta ce ko kuma ɓatacciya ko gurɓatacciya wani mutum ne aka zo da shi wurin imamu malik radiyallahu an ya ce ai ƙasar madina gurɓatacciya ce in ji mutumin sai imamu malik ya ba da fatawa radiyallahu an yudrab 30 dirra ya ce ai masa bulala sanda guda 30 wa amara bi habsi ya kuma ce a ɗaure shi wa lahu qadr shi mutumin yana da matsayi a cikin mutane yana da daraja amma yace a masa sanda talatin sannan kuma a ɗaure shi waqad imamu malik sai kara da cewa radiyallahu an ma waja mai yafi buƙatuwar wannan mutumin ila darbi unqi fiye da a doki wayansa ya kamata ne a kashe shi duk wannan hukunci da na bada fatawa a mai ba wani abu bane mai yawa amma kamata yi fi bukata a doki wayan shi turbatun na fi hannabi kasar da aka binne annabi a cikinta sallallahu alaihi sallam ya yaz'um yana riyawa annaha ghairu tayyiba cewa wannan ƙasa wani mara kyau ne ba mai kyau bace wa fi sahih ya zo a cikin sahihi annahu qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ci la'anallahu man ahdasa eh, fil madina wato game da abin da ya shafi madina man ahdasa fiha hadasa duk mutumin da ya kirkiri wani aiki a cikin garin madina au awa muhdisa ko kuma ya baiwa dan bidi'a mafaka a cikin garin madina fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in la'ana ta Allah subhanahu wa ta'ala da mala'ikunsa da duk mutane gaba ɗaya sun tabbata akan wannan mutum ko shi ya aikata ko kuma ya baiwa wani mafaka Allah wa Ta'ala ya tsine masa albarka la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adla Allah subhanahu Ta'ala ba zai anshi nafila daga gare shi ba ba zai anshi farilla ba asarfu ita ce nafila al'adlu ita ce farilla ba Allah bai da bukatan nafilarsa bai da bukatan faralinsa ko na azumi ne ko na sallah ne ko na zakka ko na sadaka ko umra ko hajji duk wanda yayi subhanahu wata'ala ba shi da bukata ai shi sa mun karanto da ku a baya cewa hubbul ansar min al-iman wa bughdul ansar min an-nifaq kaunar mutanen madina yana ɗaya daga cikin imani don haka ƙin mutanen madina yana ɗaya daga cikin madarar munafinci shi yasa masu bincike suka ce zaka ga yanayi da tabi'a na halin mutanen Madina ya dan filaushi da sanyi ma akan na mutanen Makka ana fahimta wa hukiya an hakaito anna jahjahan al-ghifari cewa jahja mutumin kabilar ghifar akhadha qadiban nabi ya anshi wata sanda wacce annabi sallallahu alaihi wasallam yakan dogara akanta ya rike ta gabanin a gina masa mimbari sai ya khutba min yadi Usman ya anshi wannan sanda daga hannun Usman bin Affan radiyallahu an wa tanawalahu sai ya miƙa masa li yaksirahu ala rukubati sai ya nufin ya karya wannan sandan da gwiwarsa misali kaga kamar rake idan mutum na so ya karya rake ba goya kisa ba to shi ma ya dauki sandan yana so ya karya ta ana fahimta fasa'a abin na sai mutane suka yi masa tsawa kai kai kai jaja kai kul kul fa akhadhatul akila sai wani ciwo mai cinye kafa mai kama da tsutsa ko daji sai ya kama kafafun fi rukubatihi a gwiwarsa fa qata'aha sai kafa ta yanke gaba ɗaya ta yanke kafafun wa mata qabla al ya kuma mutu gabanin shekara hadisin dai bai inganta ba amma anan na maka girman hadarin wulakantar da wani abu wanda ya jibinci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce wannan hadisi sahihi ne abu da'ud ya rawaito shi rahimahullah ya ce man halafa ala minbari kadhiba don mutumin da ya rantsuwa akan minbari na da ƙarya bisa ga ƙarya falyatabawa maqadahu minan nar to ya tattali mazauninsa a cikin wuta malamai kuna fahimta wa huddistu malaci an fa bani labari anna abul fadl al-jauhari cewa abul fadl al-jauhari lamma warada al-madina za'ira a lokacin da yazo garin madina yana mai ziyara wa qaruba min buyutiha ya kusanto zuwa ga gidajen madina tarajjala sai ya shiga waka kawai ba tare da shiri ba in an ce alirtijal wato shine mutum ya shiga waka ba tare da ya shirya ba kamar yadda na shabaku labari kamar yadda hassan ibn sabi wata rana da ya zo su zibirkan da suka zo su badar ibn zibirkan ko azibirkan ibn badr suka zo za su yi munawasha za su yi sa'insa da ainihin masu na waka da kuma masu musu khutba har ce aka kira sabit bin qais bin shammas in ba kuma ta radiyallahu anhu shi wancan ya fara rera waƙansa nahnu alkiramu fala hayyun yu'adiluna mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun wato bahru albasit fi abinna ya basiti inna wajdi fika mushta'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun ya rero wannan waƙa نحن الكرام فلا حي يعادلنا فينا الملوك وفينا يقسم الربع تو ديروا واقعا hassanu bai wurin radiyallahu an anan sallan ya ce a nemo shi ya maida da mashi da martani kawai da ya saurari wani balli na wakan kawai shi ma fata rajala sai kawai ya fara kawo waka ya ce uhujuhu yi musu zamba wa ma'aka ruhul qudus tattare da kai akwai mala'ika shi ma sai fara waka inna zawa'iba min fihirin wa ikhwatihim mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun qad bayyanu sunanan lin-nasi tuttaba'u ya dinga jerowa irin salon da wancan ya bi ya zo da waƙan shi ma irin salon ya bi aje waƙa to shi ne alirtijal bai shirya ba ana fahimta don haka shi wannan abul fadl ɗin kawai yana tunkaran garin madina sai ya fara rero waɗannan waƙoƙa wa mashabakiya ya tafi yana mai kuka munshida yana mai rairawa yana cewa walamma ra'ayna rasma man lam yada' fu'adan li'irfani rusumi wala lubba walamma ra'ayna yace a lokacin da muka ga rasma zane mallam lam yada' wanda bai bar mana fu'adan zuciya li'irfani rusumi wacce za ta iya gane ta tantance tsakanin zanunnuka na gidaje ba wala lubba sannan bai ban mana hankali ba wato zuciyar ta kasa gane wurin hankalin ma ya kasa gane wurin nazalna anil akwari namshi karamatan a liman bana anhu an nulimma bihi rakba yace nazalna sai muka sakko anil akwari wato akan siddi namshi karamata muna tafiya saboda girmamawa tunkaran mu da garin Madina ke da wahala muna ganin wanda ba za mu iya hankalin mu ma yaki zama zuciyar ta ki tabbatuwa sai muka sako daga kan sirdin dabbobinmu muna tafiya kafafun mu karama saboda girma liman bana anhu saboda wanda ya bayyana daga gare shi an nulimma bihi rakba wato ainihin mutattaru a kansa muna haye ba za mu iya tafiya a dunkula a haye ba dole saboda ya bayyana mana cewa mai girma na wannan wurin nan sallan kenan ba za mu iya tafiya hakan na akan dabbobi ba sai mu sako mu taka ƙasa wa hukiya an hakaito an muridin daga wasu daga cikin muridai annahu lamma ashrafa ala madinati rasul lokacin da ya fuskanci madinar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an sha'a ya ƙol sai ya rera yana cewa masilan yana mai misalta wannan waka yana cewa rufe alhijabu lana falaha lina zirin kamarun taqatta'a dunahu al-awham rufe alhijabu ce an ɗaukake mana shamaki falaha lana sai ya bayyana mana lina zirin ga mai duba kamarun wani irin wata taqatta'a dunahu al-alham wanda zat wato zantuttuka ko ko zatto daban-daban suka kare koma bayansa Din yadda za ka yi zatto ana fahimta to ka ya kare daga barin shi wannan wata wato annabi ke yana salam kan suke ce tala albadru alaina min saniyatil wada'i wajaba shukru alaina ma da'a lillahi da wa in kana shi ma akwai maganganu akan abin nan isnadinsa sa to alqamar anan ana kiranta isti'ara tasrihiyya saboda ya kamanta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wata ana fahimta wa idha al bina balagna muhammadan fa zuhuruhunna ala ar haramu yace wa idha al idan dabbobi ana fahimta al-matiy abin hawa kamar yadda wanda yake cewa آه، منين هيك توقف kifa من min حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمال وقوفا بها صحبي علي مطيه انا فهمتها المطيه وتاتي دبه هوا سيسي واذا المطي بلغنا محمدا بنا اذا دبه تئسا inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake a kwance da mu a kanta to fa zuhuruhunna bayan dabbobin ana fahimta haramun ya zama haramun ne alar rahali akan matafiya sannan a wata nuska aka rawaito alar rijali wato akan mazaje bayan dabbobin yanzu ya haramta su dare su hau malamai kuna ko fahimta قربننا من خير من وطئ الثرى فلها علينا حرمة وذمام قربننا سو دبوبين سنقصا تدمو من خير قصد ما في الخير من وطئ الثرى وان ديتاك كسا الثرى كسا له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وتو وان ديتاك كسا وان ما في الخير وان ديتاك كسا falaha alaina don haka ita wannan ƙasan a kan mu nan tana da hurmatun tana da hurumi wa zimamu kuma tana da alkawari mu mutunta ƙasan mu girmama ta ana fahimta wannan baharul kamil ne kamala jamala min al-buhur al-kamil mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun falaha alaina hurmatun wa zimamu mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'il baharul kamil wa hukiya an ba'dul mashayikh an hakaito daga wasu daga cikin malamai annahu hajja mashiya cewa yayi haji a ƙasa a kafafunsa faqila lahu fi dhalik sai aka tambaye sa ya zaka yi haji a ƙasa qala sai ce al-abdul abiq shi bawa maguji wanda ya gudu yati ila baiti maulahu rakiba zai zo ma ɗakin shugabansa mahaliccinsa a haye ni zunubai sun koro ni daga kasashe na yanzu kuma sai in zo a haye ai ban yi nadama ba kiyar ana fahimta law qadartu an amshi ala ra'si inji shi yace da zan iya tafiya akan kaina a madadin kafafuna ma mashaitu ala qadamai da ba zan yi tafiya akan ainihin kafafuna ba da zan juya ne da kai in dinga tafiya da ka saboda in zo in ce ya Allah eh, la ayyuhal maqsudu fi kulli wajhatin shakautu ilaika durra farham shakayati ci Allah ka yaye min ka yaye min ka bani ka bani amma tunda bazan iya tafiya da kadin ba shi yasa nake tafiya bisa kafafuna saboda dole qala al-qadi imam al-qadi yace rahimahullah wajadir limawatina ya cancanta ga wurare umirat bil wahyi wat tanzil wacce aka raya ta da wahayi da saukan alqur'ani wa taraddada biha jibril wa mika'il sannan mala'ika jibrilu da mika'il alaihi suka kai suka dawo a wannan ƙasa wa arajat minhal mala'ikatu war ruh sannan da mala'iku da jibrilu suka hau a wannan ƙasa wa dajjat arasatuha bitaqdis farfajiyarta ta cika da tsarki wa tasbih da kuma tasbihi wato tsarkake Allah subhanahu ta'ala washtamalat turbatuha sannan kasar ta ta kunshi ala jasadi sayyidil bashar jikin mafi alkhairi shugaban halitta gaba daya wantashara anha min dinillah sannan addinin Allah subhanahu ta'ala ya yadu daga wannan kasa wa sunnati rasulihi da kuma sunnar annabinsa sallallahu alaihi wa sallam man tashar wato irin abin da ya yaɗo madarisu ayat makarantu na ayoyi wa masajid da masallatai wa salawatu da kuma sallallami wa mashahid da ainihin abubuwa mashahidul fadli wato ainihin wuraren gani na falala mashahidul fada'il wal khairat da kuma alkhairu wa ma'ahidul barahin da kuma ainihin wurare na hujjoja wal mu'jizat da kuma mu'jizoza wa manasikuddin da kuma wurare gurabu na addini wato wuraren bauta na addini wa mashairul muslimin da kuma alamomi na bauta na musulmai dukka waɗannan abubuwa sun yaɗu ne a wannan ƙasa wa mawaqifu sayyidul mursalin da wuraren da shugaban manzanni ya tsaya alaihi salatu wa mutabawwa'u khatamin nabiyyin da matabbatan cikamakin annabawa haisun haisun infajarat haisun infajaratin nubuwa ta inda annabci ya bubbugo wa aina fada ubabuha sannan mabubbuganta ya kwararo wa mawatinu tawiyat da kuma wuraren da ake an nade fi har risala aka nade annabta a ciki wa awwalu ardin kuma ita ce ƙasa ta farko masajildul mustafa turabaha wanda fatar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shafi ƙasarta an tu'azzama arsatuha wannan ƙasa ta cancanci a girma sasaninta da farfajiyarta wato tanassama nafahatuha sannan a shaƙi ainihin ɗanɗanonta wato iskarta wato ƙabbala robo sannan a sumbanci gidajenta jam'u rab wa juduratuha da kuma bangonta wato ba ainihin ma shi wanda yake kwance a ciki ba sallallahu alaihi wasallam duk wani abu wanda yake ya shafi madina kamar da na kawo muku ainihin eh, abin nan na majnun laila yace amuru ala diyari diyari laila uqabbilu zal jidara wa zal jidara wa ma hubbu diyari shaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diya shi ba ma ƙaunar wacce take cikin gidan ne ya dame shi ana fahimta zai koma ya sumbanci bangon gabas ya koma bangon yamma ya sumbanta sannan ya zo kudu ya sumbanta ya koma arewa aka ce ka haukace ce ba hauka ne ni ba haukace ba walakin hubbu man sakana diyara tsananin marari da begen da son wacce take cikin gidan shi ya kai ni zuwa ga wannan aiki to ina ga ita kanta ana fahimta sai malike cewa ya dawara khairil mursalina wa man bihi mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun wannan kuma bahrul basit kenan ya basiti inna wajdi fika musta'ilun ah wannan bahrul rajas kai fi ab'uril arjaz bahrun yashulu mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilu wannan wani bahari ne yace ya dara خير Mursalina ومن به هدي الانام وخص بالابيات يا دار ياتي ياتي يا كي جدان خير المرسلين ما في الخير من ظني ومن sannan kuma wannan da bihi da shi ne hudiyar anamu aka shiryi bayi talikai wa khusfa bil ayati sannan aka keɓance shi da mu'ujizoza al'ayat ana mu'ujizoza daban-daban ana fahimta wa kullu ayin ata rusulul kiramu biha kamar yadda abin da wancan ke cewa duk wasu mu'jizoza da ainihin annabawa suka zo da shi to sakamakon min nurihi bihimi wato ta hasken annabi ne alaihi salatu wasalam suka samu wannan haske don haka an keɓance shi da mu'jizoza indi li ajlika law'atun wa sababatu wata Wata watashawufun mutawaqqadul jamarati yace indi li ajlika ni a wurina saboda kai annabi sallallahu alaihi wasallam wato ina da wani irin bege wa sababatun da kauna ana fahimta in an ce lau'a kaunar da ta kai karshe wacce yake ba zan iya sufanta ta ba ina da ita wata shawukun akwai shauƙi a wurina mutawaqqadul jamarati wanda wutarsa wato a ainihin a kunna take in an ce aljamra garwashi rushinsa a kunna yake ba zai mutu ba wa alayya ahdun in mala'tu mahajiri min tilkumul judurati wal arasati yace wa alayya ahdun akwai wani alkawari a wuyana in mala'atu mahajiri in na cika kwarmin ido na min tulkumul judurati da bangon wannan gari na madina wal arasati da kuma ainihin sasanninta filayenta law affiranna masuna shaybi bainaha zan turmusa ainihin alamar furfurana a cikin kasarta wato zan tuma in yi guga in yi burgima kamar yadda jaki yake yi min kasratit takbili. saboda yawan sumbanta wa rashaqati da kuma runguma zan rungume ta tuttuma kamar yadda ka san jaki ke laula Awadi wal aadi zurtuha abadan walau sahban ala alwajanat laula Awadi, idan bakin masu ziyara ana fahimta wal aadi da makiya zurtuha da na ziyarci wannan kasa abadan har abada walau sahban ko da ko ja za a dinga yi a dinga ja na alal wajanati a rigingine a jani a kai ni in bacin makiya da na dinga ziyara wannan ƙasa ana fahimta a jani a rigingine bisa kuma tuna a jani a kai ni da zani lakin sa'udi min afili ta'iyyati liqatini tilka ad wal ujurat lakin sai dai sa'udi zan ba da kyauta min afili da yawa daga cikin tahiyyati gaishe gaishe na zan miƙa liqatili tilka dari ga mazaunin wannan gida wal da kuma waɗannan ɗakuna aska min azka min almiski almufattaqi nafhatan malan wurinka yake ne haka ya kamata ya zamo tagshahu bil asali wal bukurati yace azka zan bashi gaisuwar da tafi almiski almufattaki mai huro da nafhatan ƙanshinsa daɗin ɗanɗano ni gaisuwar da zan bayar zan ba shi gaisuwar da tafi almiskin da ke huro da iskar ƙanshinsa daɗin ɗanɗano tarshahu wacce gaisuwar tawa za ta lullube shi bil asali da safiya wal bukurati da kuma yammaci wata kusuhu bizawaki ne akwai shadda akan yawon babu ma'aunin ya kare wata kusuhu bi zawaki salawati wa nawami taslimi wal barakati wata ya yace zan miƙa masa gaisuwa wacce za ta keɓance shi bi zawaki salawat da mafi tsarkakan salati wa nawami taslim da kuma mafi wato ainihin taslimi sallallami waɗanda yake ainihin bunƙasassu masu girma da kaman nami wal barakati da kuma ainihin masu albarka wato wannan zai nuna mana yadda magabata suke girmama duk wani abu da ya jibinci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam albabun rabi babi na hudu fi hukmin salati alaihi cikin hukuncin yi masa salati wa taslimi da kuma yi masa sallama wa fardu zalika wa fadilatu da shin farilla ne haka din ko ku a'a mustahabbi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi ma'ana ya za a yi masa sallama ya za a yi masa salati kenan kun ga da sallama da salati ana kiran shi abu ne tauqifi ba taufiqi ba don akwai abin da addini taufiqun ne taufiqiyun akwai tauqifi in an ce abu ne abu taufiƙi na dacewa kai za ka iya kawo naka ne ma zan iya kawo nawa ya zama kenan duk wanda Allah sanata ya sa ya dace to shi kenan ya dace wanda kuma ya kuskure yana da lada guda ɗaya amma wannan babi tauƙifiyun ne tsaye yake ba wanda ya isa ya kawo wani abu da ba ana fahimta sallamar shi ya karantar da ya za yi sannan salatin ma ya za a yi shi ya karantar sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda aka samu cikin muslim rahimahullah ya zo a cikin muwatta na imam malik riwayar abu humaid as-sa'idi radiyallahu an yace ya rasulullah mun san yadda muke maka sallama ka karantar da mu amma ya zamu maka salati annabi sallam sai shiru jim kadan bai mai da masa da martani ba sai rawu yace har ma muka ji tsoro ma gaban mu ya fadi muka ce wannan yanzu ya je ya ɗauko wani abu wanda yake Allah kaɗai ya san mai za a yi annan sana ce to ina wane ne cin kuke tambaya ya ce gani nan ya ce to zo ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi mani salati don haka bakinsa mai albarka shi ya karantar da salati sun salla kuma siyar sigogi ne guda bakwai su ne suka inganta guda bakwai kyar duk wani abu wanda ba shi ba bai da asali su ne kaɗai wanda shi ne da bakinsa ya kan da ga yadda za ku mun salati ga yadda za ku yi mana sallama sallama dama ya ce to suka ce mun riga mun santa ko ya mana salati ya yi salatin da haka duk wani abu da ka rakito wanda ba shi ba kai ka kasa inda ka samo shi ni ba ruwana ana fahimta mala ya ce kala allahu ta'ala subhanahu wa ta'ala ya ce inna allaha lallai Allah subhanahu wa ta'ala wa mala'ikatahu da mala'ikunsa yusalluna ala annabi suna yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallama wannan aya tana cikin suratul ahzab al-aya qala ibn abbas abdullahi dan abbas ya ce radiyallahu anhuma ma'anahu ma'anar wannan magana anna allaha wa mala'ikatahu cewa Allah subhanahu wa ta'ala da mala'ikunsa yubarikuna na annabi suna yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam albarka amma wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas bai inganta ba saboda munqati ne akwai yankiya tsakaninsa da Aliyu ibn Abi Talha alwalibi. shi bai ji daga Ali ba radiyallahu an bai ji daga ainihin Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu da haka hadisi ne munqati waqil an ce inna Allah ya tarahamu ala annabi Allah subhanahu wa ta'ala yana wa annabi sallallahu alaihi wasallam rahma wa mala'ikatahu yad'una la kuma mala'ikunsa suna wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam addu'a qala al-mubarrid imam al-mubarrid yace rahimahullah wa aslu as-salah asalin abinda ake cewa as-salah yace at-tarahhum wato nema ma mutum rahama fa hiya min Allah rahma in an ce as daga Allah rahama ce subhanahu ta'ala wa min al-mala'ika in ko an ce daga mala'iku ne riqqa wato sauki ne wastid'a'un lirrahmati min Allah da kuma neman addu'an rahama daga Allah subhanahu wa ta'ala. warada fil hadis ya zo a cikin Bukhari da Muslim rahmatullahi alaihima sifatu salatil mala'ika wato sifan yadda mala'iku ke salati alaman jalas yantaziru sala ga don mutumin da ya zo masallaci yana dakon a tada sallah don mutumin da ya zo masallaci ya zo ya zauna yana jiran a tada sallah yana zaune to mala'iku suna masa salati ga yadda suke cewa Allahumma ghfir lahu Allahumma arhamhu Allah kai mawane bawanka gafara Allah kai masa rahama abinda suke cewa kenan wa hadha du'a malaki wannan addu'a ce wa qala bakrun al-qushairi imam al-bakr al-qushairi ya ce rahimahullah as-salatu min Allah ta'ala salati daga Allah subhanahu wa ta'ala liman duna nabi ga mutumin da yake koma bayan annabi ne wato ga wanda ba annabi ba sallallahu alaihi wasallam rahma wato rahama ce daga Allah subhanahu wa ta'ala walin nabi amma kuma salati daga Allah subhanahu ta'ala ga annabi sallallahu sallam tashrifun wa ziyadatu takrima wato daraja ne da kuma ƙarin matsayi wa qala abul aliya abul aliya ya ce shi isnadin a wurinsa ya inganta amma a wurin imamul bukhari rahimahullah ya ce mu'allaq in an ce hadis mu'allak wanda yake akwai wanda ya faɗi a cikinsu ana fahimta ya ce a salatullahi wato salatin Allah subhanahu wa ta'ala malan namu akwai wa sana'uhu naka akwai wawun akwai wawun salatullahi sana'uhu ne ko? a'a ba namu nake magana ba wa sana'u akwai wawan naka malam naka fa to naka nan shine yafi daidai bai kamata a samu wawan ba mu share ta saboda in an sa wawun din wato jumlan takari amma salatullahi salatin Allah subhanahu wa ta'ala shine sana'uhu alaihi indal mala'ika wato yabon Allah subhanahu wata'ala gare shi shi annabi alaihi salatu salam a wurin mala'ika amma an ka kawo wawun jimlan takari don haka na malam shine daidai malam kai ma'anin sai ka gyara naka wa salatul mala'ika amma salatin mala'iku kuma shine addu'a wato yin addu'a قال القاضي أبو الفضل إمام القاضي أبو الفضل ياتي رحمه الله وقد فرق النبي حقيقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا بمبنشي في حديث تعليم الصلاة عليه أتكن حديث كو يد يد أكي مسا صلاة كاجي مكانا با بين لفظ الصلاة تكن كان اللفظين صلاتي ولفظ البركة دكما لفظين البركة saboda akwai zai ce Allahumma salli wa sallim wa barik kaga kenan salati daban da albarka wa fadalla annahuma bi ma'nayaini wato sai malace wannan sai na nuni akan yayi nuni sukan su din da ma'anona ne guda biyu ana fahimta wa amma taslim amma sallama alladhi Amarallahu Allah ta'ala bihi wanda Allah subhanahu ya umarni da shi ibadahu bayinsa fa qala al-qadi abubakar bin bukair imam al abubakar dan bukair ya ce rahimahullah nazalat hadhihi aya wannan aya ta sauka ne ala nabi akan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa amara Allah ashabahu Allah subhanahu ta'ala sai ya umarci sahabbansa radiyallahu anhum an yusallimu alai su masa sallama wa kazalika man ba'dahu haka waɗanda suka zo bayansu ni da kai da su kenan umiru an umurce su an yusallimu ala annabi su wa annabi sallama inda hudurihim qabra a lokacin da suka isa kabarinsa wa inda zikri haka kuma a lokacin ambatansa sallallahu alaihi wa wa sallam malami ana fahimta to amma ka duba kaga hatta sallaman ba saboda su suna gudun su da su ɗauko kayan fulamba su kawo kayan dillali saboda ba abin da ya haɗa fulamba da kayan da dillali eh, abin da menene ɗan koli shi me sana'ar ɗan koli sai da kanunfari da masoro da citta da tamba da sauransu to shi ko fulamba mai za karafuna da ruto me ya haɗin ka kawo kayan fulamba ka sa a cikin kayan ɗan koli za su je daga jikewa za su yi don haka su duk abin da mutum zai yi yana ɗari-ɗari suka ce ya rasulallahi koya mana yadda ake hatta sallama shi ya koya musu sallallahu alaihi wasallam za ku ce assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ko assalamu alaikum duk shi ya karanta da mu wannan ana fahimta to me ake nufi da assalam assalam din nan me ake nufi Wafi ma'anar ma'ana salami alaihi salatatu a cikin ma'anar yi masa sallama alaihi salatu salam akwai fuskoka guda uku ahaduhuma na ɗayansu assalamatu lak wa ma'ak wato aminci gare ka kuma tare da kai ma'ana ta farko kenan wa yakunu salamu masdaran kallazadi wallazaza sai salam ya kasance anan mazari ne abstract wato asalin tushen kalma ko root yadda suke cewa asalin tushen kalma kamar yadda zaka ce da kuma allazaza kamar yadda mai ikiki ma ke cewa la ya'rifu shauqa illa man yukabiduhu wala sababata ko wala allazazata illa man yu'aniha don haka allazazu ko allazaza kamar assalamu da assalama duka yana dauka shine ma'anarsa na farko aminci gare ka kuma tattare da kai asani ma'anan assalam na biyu ai assalamu ala hifzik wato aminci ya tabbata akan kariyarka wa ri'ayatik da kuma kulawarka mutawallin lahu wato yana mai jibinta ne gare shi wa kafilun bihi kuma yana mai daukan gabararsa wa kunu huma salam wato sai zama salam anan sai ya kasance ismallah suna ne na Allah subhanahu ta'ala. saboda duk waye zai jibince ka kuma ya kula da kai kuma ya baka kariya don haka assalam sai zama shine Allah na subhanahu ta'ala kuma duka an samu ana fahimta Allah subhanahu ta'ala ce huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-maliku al-quddus salam kaga ma'ana na biyu kenan al-thalith ma'ana ta uku bi ma'ana al-musalamati lahu wato ma'ana lafiya ta tabbatu a gare ka lahu walin da kuma jayuwa zuwa gare shi sallallahu alaihi wa arihi wa sallam wato almusalamatu lahu miƙuwa zuwa gare shi walin da kuma jayuwa zuwa gare shi wato ba za a saba mashi a cikin komai ba kama kawal kamar yadda subhanahu ya ya fala a'a wa rabbika na rantse da mahaliccinka la yu'minuna mutane ba za su yi imani ba hatta yu'akkimuka har sai sun kawo maka ƙara fi ma shajara bainahum cikin abin da ya tsoro tsakanin su thumma la an fi anfusihim sannan ya zanto ba za su samu a cikin kawunan su ba harajan ƙaiƙayi ko damuwa ko sosuwa mimma qadait na daga cikin abin da ka hukunta wa yusallimu sannan su miƙa wuya taslima miƙawa kaga kenan assalam yana da ɗayan ma'anoni guda uku ko dai zama sunan Allah ko ya zama shine mazdari ko kuma ya zama a shine alinqiyat jayuwa da miƙawa an fahimta to zamu dasa aya nan insha Allah an ce da ni lokaci yayi yawa ko wani kuskure da na yi satin da na wuce ai ka zo ƙarshe da rufi ya kare na karanta wani hadisi na ce ke cewa la yadkhulul jannata ahadun baya tahta shajara ba haka hadisin yake ba la yadkhulun nara ahadun baya tahta shajara wato ba wani wanda aka yi mubaya'a da shi cikin karkashin bishiya wanda zai shiga wuta ba kamar yadda na karanta la yadkhulul jannata ahadun baya tahta shajara la yadkhulun nara ahadun baya tahta shajara wannan shine gyaran barakallah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك